Ma'azu Salihu wanda ya tsallake rijiya da baya ya ce suna kan hanyar su na komawa gida daga makarantar jami'ar Abubakar tafa balewa da ke nan Bauchi inda wata bishiya ta faɗi a kansu ce Allah ya yi kwanan su na gaba. Inda dai masu kallo da sauraro ba su manta ba bara lokacin damina mun kawo muku rahoto a kan faduwar bishiyoyi a kan titin Bauchi Club wanda gwamnatin jiha ta alƙawarin cire waɗanda suke ga barazana ga mutane cewa sun tsufa sosai don a maye gurbin su da sabbin bishiyoyin wanda hatsarin ya ritsa da su ya ce kuma dai menene gwamnati tana da laifi matuka akan wannan al'amari da da mu iso mun yi riga da mun zo jikin bishiya to da dan wuta da aka kunna jikin bishiyan kawai sai bishiyan ya to ta dai mun shiga kasan bishiyan dan ga ba shi da pieces wani wanda hatsarin ya faru a idonsu ya shaida mana cewa su dai suna kokarin gyara teburin su sai suka ji wani kara mai karfin gaske juya wasu ke da wuya sai suka ga bishiya ce ta danna mutane biyu tare da mashinan su ne suka garzaya da wanda ya jikata sosai zuwa asibiti mafi kusa samu ya danne su shi da ta ma dai ya ji ciwo to kaga wannan bishiyar naman tun ta jima da mutuwa cire ta da kawai bai ka ayi ba a lokacin da labaran Libati ta isa ma'aikatar muhalli da ma'adinai ta jihar Bauchi mun sami zantawa da shugaban bangaren shuke-shuke da kula da namun jeji inda ya ce gwamnati ta dukufa don shawo kan matsalar faduwan bishiyoyi a fadin jihar musamman ma bishiyar madaci saboda sun yi rasa da dama da kuma dadewa a ƙasa. Very much concerned about replacing these old trees that are posing danger. Jama'a sun ci gaba da jan hankalin gwamnati da ta mike tsaye ta rika yin maza-maza akan abin da ya shafi al'umma kai tsaye ba tare da wani jinkiri ba. Ƙarshen rahoton kenan Adamu Shehu labaran Liberty daga Bauchi.